masu kallon mu da sauraron mu barka mu da yau barka mu da sake sada da ku dauke da labarun da muke rike da su a ranar yau to madalla labarun mu na harko a kowane lokaci a nan kasar mu ta Nijar da muka samu tashin hankali bangaren talabiri da difa yara da yawa suna cikin rashin karatu da ba su zuwa lakwal ko wani irin mataki gwamnati ta ɗauka ma wa'annan yara sai mu saurari ɗaya daga cikin eh, sinan da suke kwatanta muna wannan to madalla mutanen su kansa jihar su abin ya yi shahwa ana nan ana nan yanzu sai ya zamana lakwal lakwal ake bi makarantu makarantu suke bi suna ba da umarni ga malaman makaranta in ba su tafi ba su suka sa abin da zai biyo baya to saboda haka malaman makaranta da dama sun gudo daga wannan jihohi sun koma manya-manyan garuruwa don saboda in allah ya sa an samu yara wanda za su koya ma su koya musu to a wani lokaci an fara tattara kamun makarantu masu kananan yawan yawan dalibai tun ma kamun wanga harka ta kwanci hankali ta tashi hankali ta samu a jihar talabiri to da aka yi wannan lalle an kwaɗi niyya gwamnati ya kwaɗi niyya ya ce zai iya tattara eh, wannan dalibai wanda suke a yanzu da yau sama da sama da dubu ishirin da shida da simil amma a tuna da wannan yawan karuwa yake daga kwana zuwa kwana tunda da makarantar da take cikin kwanciyar hankali a yau malaman makarantar nan wani bi ma ba ma wajen tashin hankalin bane ba wani bi ba ma terrorist bane suke zuwa wasu yan kwaya ne suke zuwa kawai ce kai malaman makarantar nan in ba ku tayi ba daga na kaza in muka zo ku san abin da zai biyo baya shikenan malam makaranta tun da ya san cikin tashin hankali yake da an haida haka shi bai bambanta dan kwaya ne faɗa mai a wancan ne dan boko haram ko wancan mai wanga terrorist ne zo ga mai shi kawai dai ta kokari yake yayi maza ya bar wuri tun da bai san abin da zai biyo baya ba to saboda haka wannan yawan na da yau ya kai wajen wata guda ma da suka kai wannan 26,000 dubu din a yau in di ba za a yi sun ma haka na sun yi dubu to gwamnati ya yi na zo ya ya ya ya, ya ga dalibai cikin hali na gari kamar sauran yan uwansu da suke cikin eh, jahohi inda ake kwanci hankali to shi ne babban aya tambaya tunda kwanakin ne ya kai sati biyu da marta ya je talabiri ya yi taro da yan garin me ya bada kamar wai hujja a'a malaman makaranta aka ba su wani dan wa'adi na kwana biyu ne ko ku daga ina jin eh, laraba ko alamis ya je ya ce kamun litinin duk malamin makarantar da bai koma wani ake shi ba za a tsige shi yau za a tsige shi to da tsigewa wagga a barka ta da ranka da wancan wanda za a zo a yanke ka nake ganin ai da kwai zaɓe wanda za a yi wane ne ya san zaɓen da zai yi wanda ya tsige shi za a yi daga aiki je ne wani aikin da ya je a kashe shi to kenan ba wannan bane ya kamata gwamnati yi ba wannan barazana ba ce ya kamata yi a'a ya tattaro wannan yaran ya maido su manyan birane mahi kusa tun da gashi tan ai an yi an yi Allah ya taimaka ko kuma za a ce abin da ya sha ne difa aka fara shi amma difa an tattaro yaran da yawa aka kawo su gari da abincinsu da komi na ake ba su To madalla a dalilin barkewa annoba ta coronavirus a duniya ne hukumomin saudiya suka tsaida ziyara da umara a kasashe a a suka tsaida ziyara a umara da masallatai biyu da suke cikin kasar saudiya na makka da na madina ko mai addini yake cewa akan haka sai mu saurari dr ture da yake kara ba mu haske bisa kan haka yadda kun ce ai an mun shi an kace an sai da umra da haji wannan ba wani sabon abi ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha rawahu al-bukhari wal muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu saban ya ce in kun shi an kace akwai wani eh, eh, ciwo cikin wani gari kar ku tai wurin garin nan kar ku shiga cikin shi in kuna cikin in kuna cikin garin nan kuma an ka ce ciwon ya hita kar ku hita mine wannan dan musulunci ya ba da eh, lahiya komi ba ba ke kai komi in babu lahiya ka gani in sallah ne in azumi ne in karatu alkurani ne cikin ibada ba ka yi komi baka da lahiya in ka ce wajen eh, tattalin eh, arziki na ba ya komi in tijara ne in mine aiki ne ba a yi shi in ba mu da lahiya za haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana eh, ja hankalinmu bisa eh, sihakin namu bisa lahiyakin namu musulmi ya kamata ka kula da lahiyanka kuma eh, ko lokacin wani manzo akwai su ba su su ba su ta su ba su ta su yi lahiya sai sabe sun ka gani juna sun ka ce wajen sun ta yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka tambaye shi sun ka ce يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تداوي فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يدع داء إلا وضع له شفاء da mutane sun ce mu ba mu tai muna ta ce a'a da sun gudu wajen sun ce a ku tai ku ku bidan magani dan Allah bai sauda bai saukan da wani ciwo sai ya kawo maganin shi to da haka ne kamata mu wane in da an ka ce wani akwai abin in mun yi shi mu ba wannan muna wannan ciwo yana bar mu sai mu yi shi don wannan ya kamata jan hankalin mutane ne in da ka ci wannan ciwo in kai yana same ka to ka kula da kanka in aka ce in kai wani abu baka same shi ka yi shi dan wannan ne musulunci ya tambaya musulunci ba ce ka ce a ah, ban da rabtun baya cin kasan mu ban da shi an ji ya kamata a doka matakin da yana eh, eh, ba mu kamun shi to a kuma abin karshe ya kamata in mun sallolin namu ko in mun ga motsu abin a yi addu'a wannan ciwon da muna shi kar Allah ya kawo cikin nijarkin namu kasashen da yana cikin shi kuma Allah ya kashe wannan ciwo su ma su samu lahiya a samu kwanciyar lahiya cikin duniya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to madalla allah ubangiji ya kare mu daga wannan ciwo idan buku manta ba kwanakin baya kasuwar karam karam ta samu gobara da ta kone shaguna da yawa da suka kode a yanzu lokacin da muke ciki sun fara gina wannan kasuwa ko daga ina suka samu wannan taimako amsa daga ɗaya daga cikin 'yan kasuwan da yake ƙara ba mu haske kamar haka kyasar lamura na rayuwar suke shi dai mutum ya ga wada abin ya kasance cikin wani lokaci da ake ciki na karni lokacin da wannan masifa ta zaka muna talluka na agare mu to yanzu kuma lokacin da shugaba sun kusa ziyarar mu sun ga irin halin da muka ciki lalle sun ce muna to kowa ya zauna ga wuri ne har lokacin da an ka ga tsarin da a ɗauka to sai mun ga lalle mun ku abin da ya dace a gare mu yanzu don da mun ga abin da masifa ta samu kuma mun ga baki inda wata ta tsaya baki inda ta inda gina take da wata ta zo bata shiga nan ba sai muka ce to ya kamata yanzu ne ba iya buga inda mun ga abin da tal ya kasance muna yanzu kenan kowa sai shi dan gina tai shi dan laba kaya ne ta ji dalilin abin da samu ka gina a da kuɗin mu kowa cikin nan ga da kuɗi ne wani dan uwa ta taimaka mai da birgi wani wani ya sai sa yan dan abin da aka shi ya kawo yayi kowa cikin nan ga wani shi ya katanga wani shi raba ga wani wani shi raba ga wani hakan na akim babu wanda wani mutum da ya kawo wani taimako bisa taimako da dai gwamnati ta muna inda mun kai godiya da shi saboda hisi billahi wanda an kai ma musiwa kuma an ka ce ma ya zaka shi gyara shi dan zamna to wannan babu abin da ya wannan mu muna godiya da abubuwan da sun kai muna na Allah saka masa alheri to kiran da ba a ce ba a kira shi talaka da mai gida ne doli na fitar taimako ga ga wanda an gaba gare shi dan da in wani da kari wani bai da kari kuma gaskiya alhamdulillah yanzu dai kagawar tsari yayi kuma da yake ana cikin gyaran gari to kun babu zama yanzu a ce abu ga talaka ko kaba abin amma yanzu ko zaka nan ga yadda bi abubuwan da tsarin da yayi don da cikin kular na cikin lugu naki ya ga dai abubuwan da alhamdulillah da lokacin da an kai ko muna mu gwamnati godiya saboda ta ga lafadar ga sunan da ba mu lafadar shi babban mirna na meri babba shi ya ba da in cece ka asa kuma muna tamawa da nan zuwa lokaci kaɗan za a zako a sa mutane wuta su ci gaba da aiki da ayyukan suna yau da kullum to madalla allah shi gyara allah shi kara karewa hula daya ce daga cikin abubuwan ado na mazaje na mazaje na hausa ko me yasa kasuwar take ba su wahala masu sai da hulunan sai mu saurari ɗaya daga cikinsu da yake kara ba mu haske bisa kan wannan kasuwa muhimmancin hula dai muna ƙasar hausa ne ta yi muhimmanci saboda kamar daga yankin arewacin najeriya abin da zo na nijar gaba ɗaya to ita nijar ita gaba ɗaya ce kowa na sa hula ba kamar najeriya ba ne rabi ne lokacin sayan hula dai daga dai sallah sai lokacin aure in samari yanzu a samari na sai in za su aure manya suna sa yanzu ba kamar da ba yanzu da sun sa hula yanzu da an ga mutum da hula dai ko dan karami ne sai a dauke shi a ce ya ya ya irin da shiga ta musulunci kuma ta mutanen manan na arewa sai a ce dai da an ga shi dai hula san dai wanda dai ya sai mai ita dai shi ma yana sawa yana ra'ayinta kenan da haka ne ya sai mai ita yanci yanzu ba kamar da bane saboda da ana dan samu ko yanzu ma kai babu laifi tun da ba amma su yanzu yan Najeriya su suka bata kasuwancin hula yanzu dan abin da yasa suka bata kamar yanzu wanda kai za ka sai ka saida yanzu in sun taiga hanya in mutum mai sawa ya sai ya sai haka ne sai saida mai yan eh, to kenan haka wanda azumin kenan haka ne sun bata mai tashi tunda shi sai dan azumi ba zai saida to mafi yawa daga Najeriya zandar jifa maradi mafi wanda inda ake samun huluna da kenan hmm, ana haituwa da su daga barkina amma ba mu aiki da su wasu irin suna su daban ne ta da ana tun daga maradi kenan shine ce zandar ana yi eh, jifa ana yi mai maradi ana yi duka yau nan da nan da ana yi har yankin kwanni ma tun da duk inda ya iyakar nigeria mafi yawa duka suna yi sai dai ba su yi da yawa wanda za a kamar nigeria tun da su nigeria mata ne cikin gidan ke su muku ne kinga mata ba su yi wallahi matasa yanzu dai sun da yadda duniya take in ba ka aikin komi ba kowa ba ba ba komi ba da kai kuma ba kai komi kowa kenan ya kamata kowane irin aiki ne ba sai da gwamnati ba duk aikin da ka gaji zai kawo ma dala da ka hidda ka kore bakin ka kura kai ka yi shi wata rana sai Allah baka babban ko cikin shi ma tun da arziki dai na Allah ne ko ina sai ma arziki Eh, ne saboda haka matasa ba kawai kawai yi zaune ba yi zaune a sai ka samu aikin gwamnati wannan ba wannan zamani yanzu ya wuce eh, duk abin da ka samu kawai kai eh, a a a ba guda guda ba ne waga ne ta ce kamar da hausa ne mai hudoji ake cewa ita waga to akwai maja akwai zanna bukar akwai dara ita dara daga kasashen laraba ake kawo ta kamar ita addara eh ita ce dara to kuma akwai mu haɗu banki akwai 'yan kamaru akwai ta keke duk kala-kala ne duk suna da yawa hulunan ba kala guda ba ne ko ce kuma matsayinta daban kan da zamu yi dai <clears throat> matsayin mu dai na musulmi ya kamata duk wanda ya kai matsayin ya sa hula ya kamata ya sa hula Dan saboda ita hullan ne matsayin ta ga musulunci annabi ya ce wanda ya sallah da hula da rawani kai ya yi wanda ya da hula lada wanda ya sallah da hulla ya yi wanda bai wanda ya sallah ba hulla lada kenan ko ga musulunci tana da matsayi kenan ya kamata duk wanda ya kamata ko da ba za ka saba da in za ka tuwa masallaci ka sanyo to madalla iyakacin abin da ya sabu ranar yau kenan a madadin abokan akamu da suka ɗauko rahotanni daban-daban da wanda suka kama mana muka gabatar da labarin zuwa a gare ku sai in ce muku ku tarbi lala gobin allah ya kai mu nan nake ce muku mu huta lafiya